والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين فرضونا رحمة الله سبحانه وتعالى da من tafa ومن kyawawan الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da kafaita mu ya fara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 250 ko? Eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قتل داود جالوت وآتاه الله الكافرين وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين نعم الحمد لله أجي من نوكو إسا تقالوك دمتانيسا a inda lokacin ya datse mu ba mu samu mu kai bayani yadda ya kamata ba a za mu dai jona daga aya ta ɗari biyu da arba'in da tara a inda muka yi bayanin cewa lokacin da faluta ya fito da rundunansa mun san yi bayanin su dubu hudu ne a cikin dubu hudun nan majority ba su yadda da shugabancin shi ba ba su yadda da jagoranci shi ba hujjar su shi ƙaruta ba mai dukiya ba ne hujjar su kuma shi ba mai mulki ba ne bai kamata a bawa talaka jagoranci alhalin masu mulki waɗanda suka zaɓi mulki da dukiya suna nan ba bayan Allah ya nuna musu mu'jiza da wahayi na kawo wannan tabutu akwatin nan a gabansu ba da yadda suka yi sai suka miƙa wuya kuma yake shi Allah ya san abin da ke cikin zukatan bayan shi Allah ya san yawanci ba sa san shi to maimako a je yakin nan su kawo karnaki su kawo matsala bai kamata ka fita da sojoji dubu hudu a ce eh, dubu uku daga cikinsu da ɗari bakwai su ce ba za su iya yaki ba ta ga matsala shi ne sai Allah maɗaukakin sarki bisa ikon shi da kuduran shi da hikimar shi sai ya jarrabe su da wani ce eh, kogi inda za a yi screening nasu a fidda waɗanda ba za su iya yaki nan ba a tantance masu imani wanda za su iya tsayawa za su iya fafatawa za su iya fuskantar abokan gaba a tantance kuma waɗanda ba za su iya ba tuntuni a tankaɗe a rairaye a da su domin idan sai an je yaƙi kuwai ga ku ga majoritinku gaba ɗaya sun gudu sun juya to za su kawo rauni ga zukatan 'yan kaɗan to iri yadda Allah ya tantance su din bi mana ya tsibin nasu sai yace a falamma fasala talut bil junudi inna allaha mumtalikum bi nahri ko Allah zai jarrabe ku da wani kogi ya faɗa wa sojojinsa gaba ɗaya ya sanar da su domin su fito ne Allah ya jarrabe su da tsananin kishin ruwa ga yunwa ga tsananin zafi dama Allah duk ya kaddaro waɗannan domin ya tantance su a wannan rafin kogin Faluta ya ce musu wannan kogin da za mu tsallake yanzu mu wuce mu haye faman shariba min duk wanda ya kuskura ya kwamfaɗi ruwa ya kwamfaɗa ya kwamfaɗa to falaisa minni baya tare da ni a cikin yakin nan da za a yi baya tare da ni a tafiyan nan da za a yi dalili shine ya gaza zai gaza wa man lam yat'amhu wanda bai dandana ba fa innahu minni yana tare da ni shine zai iya yaki cikin waɗanda suka sha din ma illa man tarafa gurfatan bi yadihi sai wanda ya kamfata ɗaya ko biyu da hannun shi kawai ya sha ji jika makogo ya gaya musu haka da aka zo kogin za a tsallake su waɗancan ɗin fasharibu minhu suka yi ta kwamfada suka yi ta kwamfada suka yi ta shan wannan ruwan mutum dubu uku da ɗari shida da ƴan kai da ɗari shida da casa'in da wani abu tun da waɗanda suka tsiran ɗari uku ne da goma sha uku iya adadin yawan mummunai sahabai da suka je yakin badar to fa illa qalilan minhum sai dai ɗan kaɗan ne daga cikin su sune waɗannan ɗari uku da goma sha uku ɗin sune wanda suka bi ƙa'ida ba su kwankwaɗi ruwan ba suka ɗan kamfata da hannunsu kawai yadda shugabansu jagoransu ya faɗa musu to ana nan falamma jawazahu yayin da tsaluta ya tsallake wannan kogin huwa wallazina amanu ma'ahu shi da waɗanda suka yi imani da shi ɗari uku nan domin sauran ba su yi imani da shi ba qalu sai ga majority mafiya yawan wanda suka kwamfaɗi ruwan sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junubi suka ce ƙaryan mu yau mu fuskanci jaluta da rundunansa ba za mu iya ba sai kanan ladina ya gunnuna annahun mulakulla sai waɗannan ‘yan kaɗan ɗin mumunan wanda ɗari uku da ‘yan kai waɗanda suka yi imani suka yi yaƙini ya zunnuna a nan aibi mana suka yi yaƙini annahun mulakulla ya ce za su mutu su haɗu da Allah sai suka ce kam min fi'atin kalilatin a sau nawa ne don waɗannan sun janye sun ce ba za su yi ba sun gudu mu yan kaɗan ɗin mu tsaya ai sau nawa ne ake samun fi'atin kalilatin yan jama'a yar kaɗan galaba suka rinjaye fi'atan kathiratan jama'a masu yawa bi lahi da izinin Allah imanin su sai ya ƙara musu ƙarfi suka ce wallahu shi Allah ma'asabiri da yana tare da masu bin umm-, haƙuri akan umarninsa yana tare da masu haƙuri akan yi masa yana tare da waɗanda suke haƙuri wajen barin saba masa sannan kuma yana tare da masu haƙuri a bisa abinda Allah ya ƙaddara musu kun ga kaddara ce ta Allah sai da kuka zo filin daga majority suka yi withdrawing na Allah da ya kaddara shi to dama mumini kullun yana da yaƙini da Allah kullun yana tare da Allah yana da mai dogaro da Allah cewa lalle Allah din ba zai toza shi ba Allah ba zai kaskanta shi ba kamar sahaban manzon Allah ne eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Madina munafikai suka zo suka ce musu ai ƙuraishawa sun yi gangami a kanku sun yi taron dangi akan kanku sun yi gayyata ƙabilu ƙabilu ƙabilu allabi qala lahumun alladhina qala an-nas nasu innan nasa qad jama'u lakum mutane sun yi gayya da taron dangi yau za su zo su gama da ku a madina saboda haka fa shauhu ku ji tsoron gamuwa da su ku janye waɗansu abubuwan da ba sa so ku abinda ba sa so don a zauna lafiya kan a yaƙe kuɗi ku rage ku canye kamar da yadda yake faruwa a wannan zamani a ce a janye wani abu da musulunci ne ya yarda da shi wani mutum yi wai saboda a zauna lafiya kar a samu tashin hankali kar a rika samun faɗace faɗace ku musulmai ku janye daga wani abin da su kafirai ba su so to ballantana ma waɗannan an ce musu an tunkaro su ne da runduna da yaƙi da tanadi da shiri da suka ji wannan kalmar ta fito daga bakin munafukai fa zadahum menene imanan sai wanda abu ya ƙara musu imani da Allah ya ƙara musu yaƙini da Allah ya ƙara musu ɗamfaruwa da Allah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce ai Allah ya isa mana wa ni'mal wakil kuma madalla da wanda mu muka dogaro da shi kaga daga baya fan qalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanin lam yamsasum su'un suka fita din ko ba abin da ya shafe su wa kafan Allahu almu'minina alqitala Allah ya dauke wa mu'minai ya isa musu wannan yaki Allah ya yakin da kansa ina fata an gane ko anan walamma fara kuma anan ana nuna har ila yau duk inda shugaba a yaƙi ya ba kulmuni kuka saba masa sai an samu matsala kamar yadda sahabai radiyallahu anhu Allah ubangi yarda da su gaba daya mutum hamsin din da annabi sallallahu ya ajiye akan Jabalu ruma dan dutsen nan da yake kusa yake fuskantar dutsen uhudu maharba ne hamsin manzon Allah ya tantance su snipers wanda su baya faduwa yake su tsaya a wannan wajen ko an ci nasara ko ba a ci nasara ba kar su sauka sai da umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da suka ga musulmai sun samu nasara a zagaye na farko suna ɗiban gani masu mahe suka sauka wanda ya haddasa aka kakkashe sahabai har saba'in daga su akwai manya-manya irin su sayyidina hamza Allah ubangi yadda da su gaba ɗaya to sa'a umarnin shugaba yana kawo a ci nasara akan yaki yana hana samun nasara ina fata an gane ko shi wannan shugaban su komanda su ne ce kar ku ruwa suka saba suka kwankwaɗa kaga ya nuna daga baya sun nuna su da kansu ba za su iya yakin ba walamma fara li jaluta wa junudihi yayin da suka yi fito na fito da jaluta suka yi ido hudu da rundunan jaluta da shi jarutan da rundunansa jarutan da ana can mutum ne mugu so kai da sojojinsa wato karfafa ne barada ne a wajen yaki yayin da suka yi ido da ido da su ƙaru sai waɗannan ‘yan kaɗan ɗin su uku da ‘yan kan suka ce rabbana afrik alaina sabara ya Allah ka kwararo mana irin wani haƙuri da juriya wa tabbit aqdamana Allah ta kafa kafanmu yanda babu juyawa da baya wansurna kuma ka bamu nasara ya Allah alal qaumil kafirin akan waɗannan mutanen kafiran da zamu kafsa da su ina fata an gane ko wannan yana nuna duk yanda kai shiri ka zama to well prepared ka zama to ka shirya kana abun nan ba za ka wadatu daga barin addu'a ba duk yanda mutum ya shirya ba zai hana ka kai addu'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin bada bayan ya shirya gurgudun abinda ya tanada da shi da sahabansa dama babu da kayan fada an fita ne kawai da ɗan takuba haka za a kwato ayari amma da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara yaki da fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsaya a wajen ya daga hannu sama sai da aka ga amma ta manzo Allah kan kafa yayi ta addu'a yayi ta addu'a yace ya Allah kai ne mai ruku ya mai ruku juna ya mai tafiyar da iska ya kai Allah mai kaza ya Allah idan aka gama da waɗannan yan tawagar da nake tare da su ya Allah ba za a sake bauta maka a doron kasa ba annabi yayi ta addu'a yayi ta addu'a sai da mayafin da ya ya a wuyar shi ya faɗi ina jin sayyidina Abubakar ne ko Umar ya zo ya ɗauke ya ce ya rasulallahi ai Allah ya ji ka insha Allah to kaga duk abin da mutum zai yi ba za ka misali ka eh, cewa ka wadata da addu'a ko mutum tafiya zai ya duba motar sa ya gan ka kalau ya duba kayu ya gan su kalau ya duba burki ya duba komai ya gan shi tsaf to wannan ba zai hana shi kuma yayi addu'an makafi ba سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون karka ce za ka wadata ga barin addu'a don kai kayi kana da kana da komai to mu duba abinda sahaba waɗannan bayan annan suka ce farkon abin da suka nema menene Allah ya zubo musu da mai haƙuri domin haƙuri shi ke ba da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala innan nasra ma'a sabri inna nasra a sabri wasta'inu bis sabri sai ce was salati wa inna ala kabiratun illa ala al khashiin shine ke babu mutum komai sannan suka ce wa a aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu yadda babu juyawa da baya sannan wa sunna ka babu nasara ala al qawmil dama can Allah ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama Allah shine mai rugurguza makiya shine in kai harbi mai isarwa da suka yi wannan addu'an sai Allah ya amsa musu ana cikin yaki ana kwafsawa ana kwafsawa fa hazamuhum bi lahi. sai waɗannan ɗan ƙalilan din suka rugurguza kafiran suka gama da su suka tumurmushe su bi izinin lahi ba da dabararsu ba ba da ƙarfinsu ba ba da iyawansu ba a'a bi izinin lahi da izinin Allah ina fata an gane ko Amma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani a cikin suratul anfal yace a ah, falam taqtuluhu walakin Allah qatalahu ba ku kuka kashe su ba ni Allah ni na kashe su wa qatala dawudu jaluta annabi dawud sai ya kashe jaluta annabi dawud ne ya kashe shi yanda aka shirya da aka yakin aka yakin sai jaluta din ya fito wato yace yana neman a cikin rundunar taluta wanda zai zo ya tare shi wanda zai zo ya tare shi gaba da gaba su su yi nasu yakin su manya shine ake kira Al Mubara ku wani gwarzo naku ya fito ya yi kirari ya ce in akwai wanda ya isa a cikinku ya fito ya tare shi yadda aka a yakin badar sai da aka fara da Mubara za ku kuna kafin aka zo aka cakuɗe sai taluta ya ce wa zai fito ya fuskanci eh, jaluta a cikin su mabiyan nan nashi ɗari uku da ‘yan kaɗan ɗin nan sai dawud annabi dawud a lokacin sai ce shi ne to sai faluta ya masa alkawari ya ce idan har ka kashe jaluta zan auren maka da ‘yata sannan ni kuma zan yi withdrawal bayan yakin nan in janye daga mukami na na mulki kai annabi kai dawo kai zan bawa mulkin mutanen nan da tafiyar da harkokin su ni zan janye maka kai ka hau kujera rasa annabi dawo ya ce to shine shi zai fuskance shi to aka kawo da makamai wanda zai ɗauka sai ce a shi a bashi kawai yana da majaujawa majaujawa mun san majaujawa take kawai ya fito haka ya ɗan sa hulan kwano kai babu ma wani tanadi sosai wani wani silke da menene da ake sawa sai ya fito jaruta sai ya kalle shi ya ce a ina wanda ya fito ya karin kai ne ya ce eh, ni ne yace kai din nan kai dan wannan kai ne za ka kare ni kana cikin hankalinka da taitayinka kuma ka fito haka kuma tsanin alin hannu mu komai yace eh sai yace masa kana son mahaifiyarka sai asararka kenan ka fito haka wato kaman kaman kare da ya fito farauta sai ya ce masa eh a hakan na fito saboda kai fi karen kaskanci da wulakanci shi yasa na fito maka a haka ya fara masa haka sai jaluta ya ce to yau zai kashe ka undan da tseka namun daji yau da angulaye da tsuntsaye su ci namanka ya ce to bismillah sai suka zo yana da wani nan abin da inda ya sa ko haka ya cire dutse guda ɗaya sa a majaujawa kawai da ya juya ya juya ya juya kai sai da ya sake sai ya samu jamuta a gushi aka ce dutsen sai da ya ragargaza kan jamuta kwakwalwan shi ta fito sai ya haɗu ne ya hau kan shi har ya daɗa kan ya cire kan sai ya ɓoye shi ya ɓoye kan a cikin wani abu da ya zo da shi kamar boho haka sai mutane suka yi ca a kan jaluta suna tasara suna tasara suna ne sai kowa ya koma wajen ɗaluta sai ya ce ai shi ya kashe jaluta wannan ce shi ya kashe jaluta wannan ce shi ya kashe jaluta wannan suka je gaban ɗaluta daga baya sai ɗaluta ya ce to ina son wanda ya kashe shi ya nuna mun kansa ina kan yake in ka san kai ka kashe shi ah. ina kan yake je to nan ne kuwa ya tsaya tsohon yana da su ya ce to ni dai shaida a waje ta a waje na wanda ya kawo kanshi shine ya kashe shi sai annabi da ya kawo kan ya nuna shi nan wa akala dawudu jaluta yanda annabi dawud ya kashe jaluta nan yanzu ne ya rage sai alƙawuran da da taluta ya yi wa annabi dawud alaihi salam kun ga da wa qatala dawudu jaluta sai annabi dawud ya kashe jaluta me ya rage wa atahu lahul mulka sai ya bashi mulki shi shikenan shi annabi shi taluta din sai ya janye masa kamar yadda ya alkawari daga kan wannan kujeran mulkin sai annabi dawud ya hau mulki annabi dawo sai ya hau kujerar mulki shine wa atahu lahul mulka ina fata an gane ko wa allamahu wal hikmata kuma ya bashi annabci wa allamahu mimma yasha'u kuma ya sanar da annabi dawo irin ilimin da Allah ya so ya sanar da shi irin na annabci Allah ce walaula nafsullahi nasa ba'dahum bi ba'd da ba don wannan Allah Allah yana tuntuɓe waɗansu mutane da waɗansu ba ko ba haka ba mutane kashi biyu suke akwai wanda su ɓarna ne kawai suke so a rayuwarsu akwai waɗanda su kuma gyara suke so akwai waɗanda su kafurci kawai suke so a rayuwarsu akwai waɗanda su kuma imani kawai suke so akwai waɗanda su kuma gyara suke so akwai waɗanda suke su kuma ɓarna suke so to aka abu yake sai Allah ya naɗa waɗansu duk lokacin da mabarnata suka kullo kai za su yi barna sai Allah ya turo masu sun gyara sai su yaƙe su su tumurmushe su su tunkuɗe su duk lokacin da marasa gaskiya suka taso sai masu gaskiya sai Allah ya turo masu gaskiya sai su tunkuɗe ƙararrayi waɗannan su tumurmushe su su murƙushe su duk lokacin da masu bid'a suka sanyo kai sai Allah ya turo wani bangare na sunna sai su buge wannan bid'ar su tumurmushe ta duk lokacin da masu shirka suka taso sai masu tauhidi Allah ya turo su sai su tunkuɓe su su tumurmushe su shine walaula dafullahi nasa ba'adahum bi ba'adin da ba don Allah yana tada waɗansu mutane su tunkuɗe waɗansu mutane ba la fasadatil ardu da ƙasa ta daɗe da lalacewa ina fata an gane ko shi yasa kowace ƙasa za ka samu akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai jami'an tsaro saboda akwai nan kuma a gefe akwai wanda suka ja daga su ɓarnar suke so da fasadin da menene da abin da ba a so to lokacin da waɗannan makarnata suka yunkura sai Allah ya turo su waɗannan jami'an tsaro sai su tumurmushe bi ma'ana duk lokacin da kafirai suka yunkura suna so su yada kafurci su hana musulunci su yada barna a bayan kasa sai Allah ya tada mumunai ta hanyar yaki sai su zo su tumurmushe su su gama da su kamar yadda jaluta ya so barna Allah ya turo annabi Dawud ya tumurmushe shi Yadda mutanensa suka so barna Allah ya ta turo mumunai da suka yi imani da saluta suka tumurmushe mabiya bayan jaruta to haka din ina fata an gane ko to haka al'amari yake walakin Allah sai dai shi Allah baya barin kasan ta lalace shi Allah zu fadlin ma'abocin falala ne alal alamina da dukkan halittunsa da mu'adar bayinsa da talikansa Allah ba zai taɓa barin wani ya yi taɓa na ana kallon shi ba sai ya tsaye Allah ya da mai gamawa da shi ina fata a haka sunnar Allah take duk inda ka samu ina shi yasa za ka samu yanzu yadda muka muke taruwa a wannan masallacin akwai waɗansu yanzu haka a ciki suke cikin blog haka su barnan suke so a nan kuma gyaran ake su yanzu sun ja daga za su yi barna to Allah yana na ya tanadi masu murkushe su walaula dabbullahi nasa ba'dahum bi ba'dhin la fasadatil ardu walakin Allah bu fadlin alal alamin Allah ma abucin falala ne ga mutane ga bayinsa da talikansa Allah ce manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilka ayatullahi ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ji fa waɗannan kissoshi da muka kissanta maka tun lokacin da waɗancan mutane dubbai suka fito mutuwa Allah yace suka suka guji mutuwa Allah ce mutu sun ma'ahyawu da waɗannan kisan waɗannan mutanen da suka roƙi Allah ya naɗa musu annabi ya naɗa musu wani sarki wanda za su yaƙi har aka fito yaƙin har aka zo biyan, inda aka kashe jaluta Allah ce to tilka waɗannan kisoshi fa ya Muhammad muna kawo maka su su zamanto maka ayatul lahi ayoyi ne na Allah gare ka da mabiyanka mumunai masu sauraron masu sauraron alqur'ani natluha alayka bil haqqi muna karanta maka suna ya muhammad bil haƙƙi da gaskiya kissa ce ba ta gizo da koki ne kissa ce ta gaskiya muke ba labarin abin da ya wakana wa innaka musa mursalin kuma muna tabbatar maka kana cikin manzanni ya muhammad duk masu dinayi masu ja da kai to mun tabbatar maka kai kana cikin manzanni yanzu a cikin kissan nan ta faru tun kafin zamanin annabi ya zo amma Allah ce muna karanta maka wannan kisa ya Muhammad kai da mutanenka eh menene mu al'umma annabi za su deducting daga nan a cikin waɗannan kisoshin menene za mu iya deducting za mu iya cirewa a ciki za mu iya sanin nasara a hannun Allah yake kuma abu na biyu za mu iya gane cewa ba tanadi ba ne da yawan mayaka da yawan shiri da yawan menene yake ba da nasara nasara a hannun Allah ne kuma zai nuna mana cewa nasara tana zuwa a hannun yan kaɗan amma da sharadi idan suka zama to masu imanin gaskiya ne ga Allah na wa ta'ala ina fata an gane ko نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد can manzannin ambatonsu ya wuce farkonci suratul bakara din Allah ya ambata mana kissan annabi Musa alaihi salam ya kissanta mana kissan annabi Yaqub inda Allah yake cewa ah, ah, kissan annabi Ibrahim da kissan zamani da Musa da Isa da kissan ah, annabi annabawa da yawa wal asbab da Yaqub duka su can a baya Allah ce waɗannan tilkan rusulu waɗannan manzanin da na ambata muku su waɗanda sunayensu ya rigaya su manzannin Allah da Allah ya aiko a nan duniya Allah ce su kansu manzannin faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita waɗansu manzannin akan waɗansu yanda Allah ya fifita mutane akan wasu shashi akan wasu shashi Allah ce manzannin da muke aikowa ma mun fifita waɗansu akan waɗansu akwai wa minhum man kallama Allah daga cikin akwai wanda Allah ya yi magana da su direct ba tare da tafinta ba ba tare da eh, wahayi ba kamar waye kenan Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam Allah ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya yi Isra'i da Mi'raji ya je karbo sallah ko ya je roƙi Allah Allah a rage mun Allah ya ce je ka an rage maka biyar ya dawo ya ce daga baya da aka gama ragewa sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka na rage maka na bar sandolin a biyar amma suna nan a hamsin ɗinsu Ya yayi magana da shi magana da annabi adam Allah lokacin da ya halicci annabi adam ce, kunna ya adamu anbi'ihum bi asma'ihi falamma anba'ahum bi asma'i qala alam aqul lakum inni غيب السماوات والأرض وعلى ما تبدون وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم كاغا wannan Allah ne ke magana da Annabi Adam yake bashi ummi Allah madaukaki sarki yana nuna mana manzannin nan akwai waɗansu sun fi waɗansu daraja Allah ya fifita su waɗansu kuma Allah ya yi magana da su ina fata an gane aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah miyata amin thumma ba'da qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm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 ina fata an gane ko wa rafa ba'dahu fawqa ba'din wa rafa ba'dahu daraja ya ɗaukaka darajar waɗansu mai yadda ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama shine mai babban ceto shine mai sujada a ƙarƙashin al'arshi ya yabi Allah Allah ya ce masa ya Muhammad irfa ra'asa was'al wa tu'ta shafa'atul kubra gashi nan kuma shi ne Allah ya keɓance shi ne makaman ma'budan din nan kuma Allah ya ɗaukaka darajar manzo Allah ya keɓance masa wani da ake kira alwasila wani wani waje ne mafi daraja a cikin aljanna wanda Allah ya keɓance shi ga mutum ɗaya wanda annabi ya ce ina sa rai ni ne ko ba haka ba duka ali muhammadin wasila ta wal fadila ta wanda manzo Allah ya ce duk wanda yake ana kira ya kai kiran sallah ya roki Allah ya bani wannan wajen ne kuma hallat lahu shafa'a ce wa fa ba'dahu Isa ibn Maryam al-bayyinati muka bawa Isa dan Maryam shi kuma nashi bayyinati dan shi tana zama to ne annabci wa ayyadnahu muka karfafa shi bi ruhul qudus da ruhul qudus inda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Isa din shine wanda Allah ya bayani shi a cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki yake wa nusula ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرك الأعمى والأبرص وأغوي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ba ba haka ba to su ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ya bashi yana warkar da kutare yana warkar da guragu yana warkar da makafi sannan kuma yana rayar da matattu sannan kuma yakan ba su labarin abinda ka ci a gidanka ma abinda ka ci a gidanka ko abinda za a gidanka kafin ma ka je gidan ya ga maka abinda aka dafa wa nabiyukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum duk zai ba ku labari amma da ya ce duka bi iznillah yawa in wani ya fito ya ce shi wali ne zai ga maka abin da ke karkashin gadon ka yau sai mu ce sa'inu bi ne domin dama akwai awliya'u shaytani akwai awliya'u rahmani dama biyu ne shi wannan da yayi yace bi izinin iznillahi ba iyawa na bane ina fata an gane ko annabi hidir da annabi musa ma da suka huda kwale-kwalen nan ya kashe wannan yaron ya yi menene ya ce za a inna wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra ke ba ni na yi shi bisa raɗin kaina ba ina fata an gane wato annabi Isa zai ga maka ya ce store dinka yau a cikin an zare ma biyu an dafa ɗazu akwai makara yau abin da ya rage kaza kaza a wa ma tadakhiruna ya ga maka abin da ka ci yau ka fito sai ka haɗa kosai yau da kunu da asuba abu na bakin ka ka sha kaza ka sha kaza ya ga maka abinda ka ci da rana ya ga maka abinda ka ci da dare ya ga maka wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuke ajiya a gidan ku a sto duka yace ka kashin filon ka yau akwai dan dubu uku haka ka ajiye ka boye kaza a jaka ka duka ya ga amma duka yake bi iznillah kun ga shine yace na ba wa annabi Isa wannan ina fata an gane shi annabi isa da yake wakar da makafai da guragu da yau ya ce allah ne da izinin allah ne to ban san waɗansu kuma da suke warkarwa irin fastoci kuma daga ina suke samu ba su ma su ce suna warkarwa suna tada gurgu suna tada abin da su kuma da izinin wane ne allah ba ina fata an gane duk waɗannan abubuwa sihiri ne da taimakon aljanu da shedanu da menene za su naɗe mutum don a zo a yi sai su miƙar da shi duka don a ƙara dulmu yadda mutane cikin ɓata da halaka su yi nisa a cikin wannan kafurci Allah kun ya rufa mana asiri ah, Allah ya ce walau sha Allahu kafin mu zo nan menene Allah ya fifita waɗansu annabawa a akan waɗansu manzo Allah sallallahu alaihi a hadisai da yawa ya nuna mana ce Allah ya masa baiwan abinda bai yi ma waɗansu annabawa ba da yawa yace to kamsan na nabiyyun qabl annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani abubuwa biyar da da babu wanda ya Allah da ba Ya ce yace menene na farko yace nusibu bi rubi masira ta shahari Allah ya bani nasara na tafiyan wata daya yanzu da annabi ya shirya ya ce zai zai yaki wannan to distance din daga inda annabi yake da inda kafirai ke tafiyan wata ɗaya ne kafin annabi ya taso in ya motsa kuma Allah ya kawo ya sanya musu tsoro sun karaya sun rikice sun rikice sun kafin annabi ya je musu har ya ba su tafiya na wata ɗaya kafin ka je waje ba tafiya wace tsakanina da kafirai sun kai musu tsakanina da su tafiyan shekara ɗaya ne Allah ya ba ni nasara nake gungurin zukatan su kafin in je mu suke so sai kan same su su tabbata sun miƙa wuya tun kafin in taso Allah ya bani wannan bai taba ba wani annabi gabani na ba wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mun kasa ta zamanto masallaci ne wa tahura kuma kasa abun sarki ne fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli ma'anan hadisi nake kawo duk wani madina musulmi inda sallah ta masa ya yi alwala ne sallah sallan ta yi mutanen da suke gabani manzo Allah duk inda mun lokacin ibada ya yi su in ba cikin ɗakin ibadar su suka je ba duk inda suka yi wannan ibadar ta ba yanzu kana tafiya a daji lokacin sallah ya ka zo masallaci duk inda ka shimfiɗa da dumanka ko ka share ƙasa kawai ko ka tsaya kawai kai sallah kana kiwo in lokacin sallah yi sai ka samu wani kai ka tsaya kana nomanka in lokacin sallah yi sai kai kana tafiya kai fatin in mota kawai duk inda ka shimfida da dumanka ko ba da duma ka tsaya kai din yayi ka rasa ruwa da ka buga ƙasan kai taimama kawai shikenan taimaman ta yi ko da janaba ne a jikinka baka samu ruwa ba in ka buga kasan kai taimama za ka iya yin sallar ka kafin kai wata juma'a وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا duk wani na wani ji manzo Allah inda sallah ta same shi duk yayi Allah ya sanya kasanta kakkiya ce wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhilla li nabiyyin qabli an halatta mun ganima manzo Allah shi kai aka halatta mun ganima in an je yaki a tara ganima a rarraba a ci amma da magabata tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka je yaki aka tara ganima kona ta ake yi kona ta ake yi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna kuma shi an aike shi ne zuwa ga duniya gaba ɗayanta duk wani annabin da Allah ya aiko shi yana aiko shi zuwa wata ƴar kabila ce kawai ni ne kawai aka aiko ni ga dukkan duniya babu wani annabi da aka yi ma wannan sannan kuma Allah ya bani ya labunce mu yace in roke shi wani abu ɗaya ya bani shi kawai ya ce sai na yi roƙon na ce Allah ya ɓoye mun shi sai ranar tashin kiyama zai bani menene shine ceton al'umma ta ina fata an gane ko ka san da mu ne aka ce mu roƙi wani abu kai ka ce Allah na roƙe ka aljanna kai kawai ka shiga kai kawai ka shiga saura ko a shiga ko kar a shiga wani ma da Allah zai ce mai kake so ya ce ya zama to miliyoniya kai a duniya sai ya zama din bayan sati daya kuma ya rasu ha to shi ne mana to shi manzon Allah da Allah ya bashi yace ka roƙe ni roƙon abu guda ɗaya da na faka shi duk abin da ka roƙa na baka shi amma guda ɗaya yace na roƙi ka bani ceton al'umma na gobe kiyama ina fata an gane shi ne manzo Allah ya yayi rizabin kawo zai zo ya yi ta ceto ya yi ta ceton ya yi ta ceton al'ummarsa a gobe kina ina fata an gane kawo amina rabbanan shi kuma Allah madaukakin sarki ce. duk wani tausayi da kuke gan duk wani mai tausayi a nan duniya duk wata uwa mai tausayi duk wata dabba mai tausayin ƴaƴanta duk wani rahama da kuke gani mutum yake da ita ko wata halitta take da ita a nan duniya Allah ya ce ɗaya ne daga cikin nan na na Allah su na ajiye su ne sai a filin kiyama zai su ina fata za a yi ta ceto manzan Allah da yake akwai wanda za a cece su wanda shiga na ta gaba a kan su a cece akwai wanda sai sun shige da gaba a cece su akwai wanda a cikin ma aljanna ma manzo Allah ya ce shi ne ce ya Allah na ce ciwa ne Yana hawa na cikin nan da yake a mai da shi hawa na bakwai a cikin aljanna ba akwai promotion domin ita aljanna ana rankin kinta daga sama yanzu Allah sassala ya ce wani ɗan aljanna kana cikin gidanka na aljanna za ka hango wani sama da kai kamar yadda kake hango tauraro kana nan duniya kasa yadda kake hango wani tauraro to haka kana cikin gidanka na aljanna za ka ga wani can sama da kai da ya fi ka aiki to akwai waɗanda manzo Allah zai ce a cikin aljanna ma a daga su kawai a mai da su can sama ceto daban-daban to idan annabi ya gama waɗanda suka ga mujahidi zai wanda ya mutu a kuma za a ba shi iko ya ceci mutum saba'in daga cikin relative nashi wanda shiga wuta ya zama kowa wajibi a kansu shi yasa za ka ga sahabi in sun ba da ɗansu ya yi shahada sai su ƙara miko ɗaya sai su ƙara ko ɗaya sai su ƙara domin sun san akwai randa za a ci moriya ba a ba a saka na ce na ai tabbas ba sannan kuma a zo a ceci waɗansu to kaga shi suna suna sauri kawai suna azar suna gaggawa su mika kawai ai mutum ne daga bayan aka ga wata Allah to ni zai yi nawa ba a buga misali da kaman kai ne kawai kai haka kawai duba Ta ke yi wani haka da abin nan haka Allah zai sai amma ba yin da yi na ba Allah ne laysa ka mislihi shay'un la tadribu lillahi yadda kuka na aka ce kake ko a tsaka ya wawo aka yadda da tsaki Allah zai ce kun ci manzo Allah ce karfatowa Allah zai rika kawai yana fitta ina fata an gane manzo Allah ya ce to an bani waɗannan abubuwa wanda aka bawa ko a wajen ma ba ka gani ake ake zuwa wajen annabi adam ya ce ba zan iya ba a ganga wajen annabi ba ya ce a'a musa a'a isa a zo wajen annabi ce ta wace alama ai fifita wanne amma to tunda Allah ya ce wa faddalna ba'dahum ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ya dace ka rika cewa annabi mu ya fi annabi Isa ya dace annabi ya ce ta Allah ya da abu a boye tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd bai ce maka na fi da wani da wani akan wani ba sai Allah ya bar abu close kawai yace Allah ya ce annabawa mun fifita waɗansu akan waɗansu bai bai maka waɗannan ko da ka gane abu da aka ce ba ya hana ina fata an gane Allah ya ce walau sha Allah ko ولو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله مو قد ونرفع بعضهم فوق بعضا ورفع بعضهم درجات مو فدي نعيسى واتينا ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس مو فدي ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الله يا جدانا يا الأمة بسكة بايا وأنن da ba su yi yaƙi da junansu ba ba a min ba a ma ja a kuma bayyana bayan gaskiya ta zo musu karara ina fata an gane ko yanzu da Allah ya ga dama da al'umman annabi ba su rika yin yaƙi da juna ba yanzu da masu da'awar musulunci ne suke yaƙi da juna a menene a Syria ko ba su ne a Libya ko ba su ba ne. a Egypt ko ba su ba ne amma su al'umma annabi ne kuma min ba'di ma ja'atul bayyinatu bayan hujjoji da alkur'ani na gaban su sunna manzo Allah na gaban su amma da me na yaki waɗannan su yaki waɗannan dole fa akwai fa minhum man amana wa minhum man kafara dole dole a ciki akwai wanda suka bi son zuciya akwai wanda suka kafirce haka za ka da baka samu wani shashi na musulmi suna yaƙi da shashi da baka samu a misali suna yaƙi da ahlus sunna ba a irin su iraki suke da su a da su lebanon su syria su ina ne to da kowa yana cewa musulmi ne yana bin annabi yana bin sunna annabi yana bin alqur'ani to da me na yaƙan juna shine Allah ya ce idan ka bincika akwai famin man amana wa min man kafara dama idan aka samu wannan dole za a kafsa ina fata an gane ko walau sha Allahu maqtazana alladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan ga shari'a a gaban ku ga qur'ani a gaban mu ga hadisan manzon Allah a gaban mu don Allah da bai ga Allah da juna idan idan Qur'ani na shi ya shirye mutane jahiliya da can ba ka ga mace ni kuma gumaka suke bauta. zuwan manzon Allah da saukar da alƙur'ani da ya haɗa kansu ma sunnan manzon Allah yau ga ta na wanda manzo Allah ce taraktu fikum ma in tamassaktu bihi ma lam tamassaktu bihi lan tadilla kitaballahi wa sunnati yau ga qur'ani ga mafi inganci littafi a duniya bayan alqur'ani na ittifaqa shine sahih bukhari sai mu sai abu da sai sun fi kuzi sai suna tsarin sai su abu da gasu nan yau su na masu Allah sun kan gasu a gabanmu ga kuɗari to da me na faɗa tsakanin musulmi wanda ce kai ba haka bane wanda ce kai ba haka bane har ce an kafsa a masallaci kaza an kafsa tsakanin suwa ne suwa ne Allah ce walakin kala in kaga haka yana faruwa akwai waɗanda suka saba wa alƙur'ani akwai waɗanda suka saba wa koyarwar manzon Allah ne idan ka samu akwai idan ka samu ana kasa ko fa minhum man amana akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar akwai wanda suka kafurce walau sha Allah Allah ya ce da Allah ya ga dama matsaka duda ba su fada a tsakanin su ba walakin Allah ya ma yuri Allah shi ne ke aikata abin da ya ga dama bi ma'ana da Allah ya ga dama da ya hana ne gaba ɗaya su ba ta koyi gaba ɗaya da al'ummar mummunai ko aka ba yanzu ya ce na ce tsakanin musulmai da Na akan ya ce shi kan hakika saboda an sun saba wannan sun imani shi ne ke haddasa faɗa idan ka ga ana faɗa tsakanin abu suna da wanda ba abu suna ba akwai wanda suka saba sunan manzon Allah din musulmi akwai su kuma suna kan shirya manzo Allah ne sunnan manzo Allah ne shi yasa duk inda aka duka wannan sabani sai ya sa an kafa Allah ce walau sha Allah da ni Allah na ga dama da na halicci mutane gaba ɗaya su mumune walau sha Allah la amana man fil ardi jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ina fata ba wala yuwa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ya ce da na ta ma da na mutane al'umma a cikin Qur'ani mutane akan suna gaba da da babu a cikin walakin da laha ya ma yuri Allah shi wacce ce mai zuwa ya yace waɗanda suka riki ko suke kan abin da nake kansa a yau ni da sahabaina ni da wa annabi bai raba kanshi da sahabansa ba da ya gada masa ya ce waɗanda suke kan abin da nike kansa a yau amma sai da ya a tashi suwa duk yadda za ka bi manzan Allah sai ka yi bi shi a fahimtar sahabansa shi yasa Allah ma ya bayyana faɗi wannan a cikin suratu bara ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari sai ce walladina tabauhu amma bi ihsani mu ne ke yace waɗanda suka rigaya daga cikin sahabban manzo Allah wanda suka yi hijira al muhajiruna da walladina wasabiquna awwaluna minal muhajirin sai yace duk mutanen madina sai ya ce wal ansari sai ya ce radiyallahu anhu wa radu su kuma ba sai ya ce na tabu bi ihsan sai wannan group na uku wanda suke biye masahabai na da ansar amma bi ihsanin da kyautatawa duk da ba ta sai ka bi farkin sahabai duk da dabara ka ba ka da wata da ba kaga in kai condemning din su ka gama yawo ka gama yawo ka tafi kenan ma assalam za mu ce ila liqa ina fata an gane ko Allah shi ne mai aikata yadda ya ga dama ya sa za ka ga wani suna ce ah to ya za a yi rika cewa wani kafiri ne bayan ka ce la ilaha illallah ya za a yi ai ya kamata mutum musulmi ya ce la ilaha illallah tunda da yana kare la ilaha illallah an gama saba'in da biyu da annabi ya ce za su shiga ko na ce la ko ba haka ba yana sallah ai ko yana zuwa hajji ai ko yana ba da zakka ai amma me yasa zai kai shi wuta aqida aqida ka ce la ilaha illallah aqida babu ita me aka yi ka cire zakka aqida babu ita me aka yi ka ce la ilaha illallah qur'ani a wajen ka bai tsaka ka ce la ilaha illallah ka rike wani mutum ka fifita shi sama da annabi ma Ta ce la ilaha illallah ka je wajen kabari neman haihuwa da arziki ta za a yi kuma ka ce abin nan da ma da he a ce ai kawai tunda dai mutum na ce la ilaha illallah an gama to sai a ce to ya rasulullahi ta ce 73 musulmi za su rabu amma biyu 72 za su wuta yakin dukansu suna ce la ilaha illallah to sai a duba ka duba wanne ne mai shiga aljanna wanda yake za ka tsira wanda yake kan tsantsan abin da yake kansa a yau ni da sahara da fata Allah ubangiji dai ya shige mai shiga da ya madaidaici ma da yake na'am shin da a gidan kai duk karatun afirce kana bayan imam za ka yi sallan tamkar kai kake kai kai bambanci shine ba za ka yi shigira ba sai liman ya yi ba za ka yi rukuni ba sai liman ya yi kai ba za ka ɗago ba ba za ka yi tarihi ba za ka ba amma in dai sallah ta afirce ne za ka yi da kai kai kai za ka subhanu rabbiyal ala azim din nan ba za in ka gama ba za ka dago ba sai lokacin da limai wannan shine Allah ce idza quri idan limai yana karatu ne za ka yi shiru ka saurara shine aka ce ka saurara masa kawai fata Allah samu dace wanda shi ba a sallah take daura shi wa'azi hannu a fili wani ya ga ana yin haka shi ma yayi amma ai bai da hujja yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai sunnoni guda uku duk manzo da annabin da Allah ya aiko a nan duniyan ya zo nan sai da yayi su manzo Allah ce gaggauta buɗa baki yayin azumi duk wani annabin Allah da Allah ya turo a nan da manzo sai da yayi shi sunna ce ta dukkan annabawa haka nan jinkirta menene suhu? haka nan sanya hannun dama akan na hagu a dora akan kirji wannan shi duk wanda kaga yana sake hannu haka suna lilo to idan ka tambaye shi sai ya ce ina wajen na a ba'ana inna ala asarihim muqtadun mun girma ne muka tarar da iyaye da kakanni haka suke yi Allah ya tambaye ka awalau kana aba'u la ya'qiluna shay'an wa la yahtadu iyaye da kakanni ko ba su kan shirya kai ne ka biye musu a hada ko ba su da hankali yi shi to duk wanda ka tarar da shi ya sake hannu a sallah yana hilo bayi da wata hujja hujjar shi shine haka na girma na tarar ana yi ko kuma ya tambaye ka shin idan na ba su din ba sallah sai ku ce me yasa kai ka ba su din bayan annabi ga yanda yayi kai ne ka yana ta shekul islam ne ya ce Allah ba zai azabtar da kai ba don ka sake ba. amma zai azabtar da kai don ka saba shi uku a tsohon tafi an dama a a dora haka haka yanzu sunanci da ta sa zo imama zai hada hannayen shi haka ya bigi ƙasa darbatan wahidatan idan ya buga bugu ɗaya sai ya katkaɗe saboda ko akwai wata ƴar kaya ko akwai irin ɗan wannan wani dan kusa ɗin nan ko menene irin kebul din nan mutum idan ya katkaɗe ya katkaɗe sai ya shafa fuskar shi haka kawai ba zai faɗi tuna ba shafewa kawai zai haka sai ya matsa kuma ya bigi wani bugu na biyu sai ya kakkaɓe sai ya shafe hannun dama haka ya dawo haka amma ina jin akwai amma ne suka manta ba amma ina jin suka yi tattara da sahabai galaba ta kama su ɗaya wanka ne ko ya yi mura ne ko ya ci ɗaya eh? ya yi birgima ya ce fatamarra su kama tamarra mutane ma da janaba ta kama shi ya dauka tunda wankan janaba ma in janaba ta kama yana mata ya dauka taimama ya kamata duk cikin ne shi ma ma ke ko ina haka ne ma an ta bi akada fa maka da hannayen ka annabi ya ka daya kawai ya kakkaɓe sai ya shafi fuska ya shafi bayan tafin hannun kawo daga nan zuwa nan da nan cikin shi ba na famsa famsahu bi ku wa aiki in hu ban da nan haka daga nan haka shi ke fuska farko sai haka shi kai mama wannan shi ne tabbata wannan hadisin aje a duba ina fata an gane ko وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ke to Allah alam masu fita ba sa shafa'i da ina kyautata zaton suna kara waɗansu na a can dare ne kyautata zaton da nake musu ki, tun zai tsaya ya yi raka'a goma a yi awa ɗaya da shi he hukun nasu gagare shi a haka ne waɗansu sukan je su ƙara ni da dare sai su rufe da wudin ina fata an gane ko wannan shi ne amma hadisai da dama sun zo suka ce sun nuna falalan mutum ya tsaya tare da liman sai an gaba da shi man kama ramadana ma'a imami ne a wata riwaya imanan wahtisaban gufira lahu ma mai min da ya so idan ya shafa'i da wutirin tare da liman aka gama don ya samu Eh, yabi sunan wannan hadisin idan ya so canza da dare sai raka'a biyu biyu biyu kai ya sallame sai ya zama to wutirin da aka yi tare da liman a wannan daren shine wutirin sa kawai eh wannan shi ba da zai ce na sallah ya jawo hankali na kuwa su fito wajen yin nashaɗin eh nashaɗin ajika ɗin a yi shi a fita a yi shi ba musan irin sharrin da aka kulla game da shi ba tunda Allah ya ce wala yazamuna ku. ba za su gushe ba za su yi kan ku su kullo muku ta nan su kullo muku ta can so karshen ta in an zo yana ce sai da shi a yi zaɓe karshen ta an ga dama ya ce sai da shi ka shiga sai da sai da shi ka shiga NDA don ba za su tabbatar da cewa kai ɗan ƙasa ba ne ko ba ɗan ƙasa ba ne yanzu akwai bakin haure akwai yan tsaro akwai kaza akwai boko haram kaza kaza sai sun tantance kai dan Najeriya in sun ga dama su kullo da nan sai a sai da shi kai short service sai da shi kai menene ka shiga NDA sai da shi kai abun akwai abunda idan aka ce ayi kai shi in ka aji don girman Allah a zabura hai kuma kowa ya tada nashi je yi da Allah ɗan uwa namu da suke wannan abun suna ta kira har suka ci aje a yi ku dai a yi a yi al'asu bil asbab a dogara ga Allah a barwa Allah abin da ne amma kai ka yi abin da za ka iya yi ka barwa Allah abin da ne don girma Allah a je a yi shi na zama za a ce duk wani aiki na gwamnati ba za ka je ka musayi shi saboda ta ka zo ka tare musu da bom duk ba duk wani sharri ba wanda ba za a iya yi ba don kai da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a zaɓo. Allahumma ya zara Islam al-Musulmi. Allah mu yi addu'a ta musamman ga wani babban shehin malamin mu da ya rasu a Saudiya shi ne Sheikh Abubakar Jabir Al-Jizani. Mai wannan littafin Minhajul Muslim da muka sauke kwanan nan muka sauke shi. Kullum ina karanta sai na ce yana nan a masallacin manzo Allah yana karantarwa. Allah ya masa rasuwa ina jin jiya. Allah ya gafarta masa. Amin. Allah uban ya kyautata makwancinsa Allah ya haskaka masa ilimin da ya yada wa ɗalibai Allah ubangiji ya sa sadaka to jariya ne a gare shi littafin da ya wallafa saman inna minhajul muslim ba minhajul muslim albarka mu ma Allah ya kyautata namu karshen iya annabi Adam har yau ya farta musu ya ji kansu ya kyautata mamancin su da aka haifa da wanda za a haifa na gaba Allah ya musu albarka da ya kare imanin su da aqidar su Allah akan aqida ta musulunci Allah ya ce mu akai da ta da mu akai gobe kiyama ya rabbal alamin اللهم كن لنا علينا ولا تجعلنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين